hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallahu aiki assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya na marece na juma'a wadda ta zo daidai hudu ga watan nasara watan ut babu shakka 'yan kokowa da accan kongo kinsasa wurin wannan babbar kokowa ta faramkoni da aka yi babu shakka nijar ta kai kallo a can don babu shakka dukkan 'yan kokowa waɗanda sun ka kara a iri na jiya babu shakka duk sun kai matakin da ake so inda nijar za ta a final ita da senegal babu shakka dukkan ɗan nijar waɗanda ke sauraron mu nijar tana buƙatar addu'a kamar yadda kowane mutum inda ɗan ƙasa ne mai buƙatar haka to babu shakka 'yan kokowa mu lalle sun kai mataki na ƙarshe inda za a shirin gwabzawa tsakaninta da senegal eh, gobe ya allah ya kai mana rai yau da marece za mu yi saurare mu jiya ta individual ta nauhi da nauhi wane ne da tahiya final cikin 'yan nijar wane ne da tahiya bi na biyu wane ne da tahiya bi na uku to duka dai insha allahu za mu saurara daga nan zuwa marece mu ga abin da ini na yau ya ba a tun da ta jiya ta ba da damar cewa nijar za ta tafi final na ƙasa da ƙasa kenan na nauhi da nauhi ne za mu saurara mu jiya su wane ne ke tahiya final a gobe allah kai mana rai daga na kuma mai da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan labari a wannan sahiya da marece ta juma'a A nan cikin birnin yamai assalamu alaikum allah ka ba kasan mu zaman lahiya abinda muka jin tsoro allah kai mana magani waɗanda dukke wata na alheri allah ka amshi addu'arsu waɗanda ke mugun wata bisa ga nijar ubangiji allah karka ba su sa'a babu wanda ke watan ƙasa ta ta lalace ta shiga cikin wani hali sai wanda ba da lisahin duniya dalila haka in dai babu naka akwai na ɗan uwanka to allah ka ba mu sa'a allah ka sa ƙasar mu ta daidaita daidai wa daida assalamu alaikum

you. Se prepara. Cameroun, Roumanie. Se prépare. Cameroun, Rumani. Cameroun, c'est pour euh, ah,